shekara ka nawa a ina kake da ya faru aka kama ka ya wuce wewe sai wa kake so da mata kuma an za a yi biki sai an sha taba wuri ba wai dole an sha ta ba hidima ce ku kawai aka su a sha za a sha a da suwaye da suwaye za ku da waye da waye da ni na eh da waye da waye za ku a abokan sinari su kai mutum su su goma a hidima ce ba san ko da wani ta waye hidima to ta aure zai aure kai kana na saboda Allah cewa <laughs> ba ni ba so za a yi aure sai an sha taba wuri sani saboda wani rikin hmm? dama